ويزاد في حرها كذا وكذا تجلي منها الرؤوس كما تجلي القدور يعرقون فيها على قدر خطاياهم منهم من يبلغ إلى كعبه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه الأرض وفيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التكم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفق فقال أصحابه كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وفي المسند أيضا عن ابن عمر يرفعه من تأذم في نفسه أو اكتال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان وفي الصحيحين أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم innal musawwirina yu'adhabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum وفيهما أيضا أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات أورد عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة قلود فلا موت ويا أهل النار قلود فلا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم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 a wannan yammaci na ranar talata daren laraba sha shida ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da 26 ga watan biyu miladiya ta 2013 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i shafi na al'imam ibn qayyim al-jauziya rahimahullahu ta'ala da wannan shi ne darasinmu na ashirin da biyar a jerin gwanon darussanmu kuma na wannan masallaci mai albarka wannan shi ne na ɗari biyu da ɗaya idan ba a manta ba ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana jera mana wasu hadisai na manzo sallallahu alaihi waɗanda suke tsoratarwa da tsawatarwa akan abin da ya shafi azabar Allah ta'ala ga dukkan waɗanda suka saba masa suka mutu suna saban Allah wanda yana yin martani ne ga mutanen da suke ganin cewa tun da dai Allah ta'ala rahimun ne gafurun ne afuwun ne ya sifantu da sifar rahama da gafara da afuwa to suna iya ci gaba da abin da suke yi na saba masa suna dogaro da waɗannan sunaye na ubangiji suna yin abin da duk suke yi na saban Allah da ibn al-qayyim yake nuna cewa wannan yana nuna basu sakankance da irin abin da Allah ta'ala ya ambata ko manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya ambata na narko ga waɗanda suka saba masa ba tare da cewa ga nususunan nan sun zo da dama waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wanda suke tattare da tsoratarwa game da abin da zai faru ranar gobe kiyama to daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin abu umama wanda ya ɗauko shi a cikin musnad imam ahmad hadisi ne wanda yake ya tabbata imam ahmad ya fitar da shi tabarani ya fitar da shi a cikin al-mu'jamul kabir na abu umama al radiyallahu ta'ala anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce rana za ta matso kusa rana gobe kiyama gwargwadon mil wayu zadu fi harriha kaza wa kaza a ƙara zafinta kaza da kaza tagli min ru'us wanda kawuna za su rika raɓaɓɓaka minha saboda zafinta kama taglil qudur kamar yadda tukwane suke tafarfasa ya raquna fiha ala qadri khatayahum mutane na yin gumi a cikin zafin wannan ranar gwargwadon kurakuransu minhum man yablugu ila ka'bayhi daga cikin mutane akwai wanda guminsa zai kai masa wato idan sawunsa wa minhum man yablughu ila saqaihi akwai wanda gumin zai kai har ƙaurinsa wa minhum man yablughu ila wasatihi daga cikin su akwai wanda guminsa zai kai tsakiyarsa wa minhum man yuljimuhu al daga cikin su akwai wanda guminsa zai masa linzami wato ya kai har bakinsa wannan hadisi yana gaya mana abin da zai kasance a farfajiyar ranar gobe kiyama gabanin hisabi bayan Allah ta'ala ya tashi ɗaukacin halitta daga kaburburansu ya tara su a arasati yawmil qiyama farfajiyar ranar kiyama a wannan lokaci ubangiji ta'ala zai jarrabi halittunsa da wannan jarraba ubangiji ya matso da rana dab dab dab da kawunansu ta yadda kuma za a ƙara zafin ranar sama da yadda yake yanzu bayan Allah ya kusanto da ita sannan kuma ya ƙara mata zafi fiye da yadda take da zafinta yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala qadri milin gwargwadon mil ɗaya wannan mil ɗin sulaim ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ruwaya yake cewa la'adiri ban sani ba yana nufin mil milul masafa ko kuma yana nufin almil eh, milul mikhala akwai ɗan tsinken da ake sawa a kura tandu ana ce da shi mil to wannan mil ɗin yake nufi ko kuma mil na tazara tsakanin guri da guri ya ce bai sani ba ɗaya daga cikin waɗannan ma'anoni dai hadisin zai iya ɗauka to koma wanne ne bala'in bala'i ne a ce an matso da rana wanda tsakaninta yanzu da ɗan adam tafiyar shekaru ne masu yawa amma Allah ta'ala a wannan lokacin zai kusanto da ita gwargwadon mil ɗaya ta zararta da kawunan halitta kuma bayan haka a ya zanfinta fiye da yadda take da shi yanzu kaga wannan ba ƙaramar jarraba ba ce hadisai da yawa banda wannan hadisi na abu umamat al sun zo da wannan ma'anar sun zo da wannan batun na cewa Allah ta'ala zai kusanto da rana wanda za ta sa mutane su yi ta wato gumi ya yi ta tsatsafa daga jikinsu yana ta fita kuma Allah ta'ala ya sanya wannan gumin gwargwadon laifuffukan mutane gwargwadon laifuffukansu wanda laifinsa ya fi karanci gumin ya nashi ya zama kaɗan wanda yake ya ɗara shi guminsa ya ɗara nashi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wani ila ka'baihi zuwa idan sawu wani ila saƙaihi wani ila rukubataihi wani ila hujzatihi zuwa maɗaurin wandonsa wato kwankwasansa wani zuwa ƙirjinsa wani kuma yuljimuhu al'araqu iljaman gumin yayi masa linzami wani ya shanye shi gaba ɗaya hadisi ya tabbata a cikin sahihaini hadisin abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta faɗar Allah yauma ya ƙomun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya ga Ubangijin halittu ya ce ya ƙomu ahaduhun firrashahi ila an safi uzunai ɗayansu zai tsaya cikin guminsa gumin da ya shanye shi har zuwa kunnuwansa irin wannan tsayuwa cikin irin wannan yanayi wannan wahala wani Allah ta'ala zai jarabe shi haka zai yi ta haka nan hadisi ya tabbata cikin sai sahihain hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya'raqu ya'raqu an-nasu yawm al-qiyamati hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 zira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace dayan wato mutane za su yi gumi rana gobe kiyama har guminsu ya zama ya kwarara a ƙasa na zira'an wato zira'i kamu saba'in wa yuljimuhum hatta yabluga azanahum yayi musu linzami har sai ya zo kunnuwansu wato wannan yana fassara maka hadisin abu umama wanda yake cewa wa yuzadu fi harriha kaza wa kaza a ƙara zafin rana kaza da kaza wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana wannan ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya bayyana cewa wannan gumin zai rika kwarara kusan zira'i saba'in wasu ma gumin ya shanye su a lafazin muslim inna araqa la yadhhabu fil ardi sab'ina ba'an wato wannan gumin zai kwarara a ƙasa na ba'an gaba hamsin gaba saba'in kaga ya fi zira'i saba'in wa hula la yablugu ila afwahin nasi ila azanihim yace zai kai har bakin mutane har zuwa kunnuwansu akwai hadisin miqdad ibn al-aswad a cikin sayo muslim kwatankwacin wannan hadisi na abu umama wanda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa tadnu shamsu hatta takuna ala qadri milin au milaini fatushiruhum ash-shamsu fayakununa fil araqi qadra a'malihim faminhum man ya'khudhuhu العرق إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي rana. za ta matso kusa da bayi gwargwadon mil ko mil biyu wannan rana ta lallabe su ta rufe su da zafinta faya yakununa fil araqi qadra milin aw milayn su zamo a cikin wannan gumi gwargwadon mil ɗaya ko mil biyu a fa yakununa fil araqi qadra a'malihim su zamo a cikin gumi gwargwadon ayyukansu a'malihim ay a'malihim as-sayyi'a gwargwadon munanan aikin da mutum ya yi hummani a kuzuhu ila aqibai wani zuwa diddigensa wa hummani a kuzuhu ila rukbataihi wani zuwa gwiwoyinsa wa hummani a kuzuhu ila haikwaihi wani zuwa madaurin wato zariya wato kugunsa wa minhum man hu iljaman wani kuma zai masa linzami wato zai shanye shi gaba ɗaya. sannan akwai hadisin ukba ibn ibn Amir a cikin Mustadrak na Hakim shi ma kwatankwacin wannan magana ta tabbata daga Abdullahi dan Amr Abdullahi dan Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu wanda yake nuna cewa wanda guminsa zai rufe shi ya haɗiye shi gaba ɗaya kafiri ne wato kafiri shine wanda guminsa gaba ɗaya zai haɗiye shi kamar yadda ya zo a cikin a littafin albas na haƙi da sanadi wanda yake mai kyau kamar yadda hafiz ibn hajar ya ambata a cikin fathul bari ce a cikin littafin albas akwai ruwaya daga abdullahi dan amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa yashtaddu karbu zalika yau yawm hatta hatta yaljamu yuljimu al-kafir al-araq hatta yuljimul kafir al'araku wato bakin ciki ko tashin hankalin wannan rana za ta tsananta har gumi ya ainihin yi wa kafiri linzami wato ya shanye shi aka tambayi abdullahi dan amr aka ce da ainal mu'minun mu'minai kuma suna ina a daidai lokacin ya ce alal karasi min zahabin wa yuzallilu alaihimul ghamam suna kan kujeru na zinari wanda girgije zai rika yi musu inuwa a daidai wannan lokaci ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi mutanen da Allah zai sa su a cikin inuwar ar'ashinsa ranar da babu wata inuwa sai tashi da kun san hadisin sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhum mutum bakwai da Allah ta'ala zai sa su a cikin inuwarsa ranar da babu inuwa sai tashi waɗannan bakwai ba su kaɗai ba ne Ko waɗanda su ma suka zo a cikin ruwayoyi daban-daban wanda suka yi nuna cewa Allah ta'ala zai sanya su a cikin inuwar al'arshinsa saboda ayyukansu saboda ayyukansu da suka yi na gargaru to wannan hadisi kaga a cikinsa akwai tsoratarwa tsoratarwa ga mutum cewa ya yi ƙoƙari ya kyautata aikinsa ta yadda a ranar gobe kiyama zai samu inuwar al'arshi zai samu kubuta daga wannan balahira ko wannan bala'i wanda Allah ta'ala zai jarrabi mutane da shi a tsayuwar farfajiyar ranar kiyama tun ma ba a yi hisabi ba yayin da mutane za su ga gara ma a yi hisabi kowa ya san yi ɗan aljanna ya san ɗan aljanna ne ya tafi aljanna ɗan wuta ya san ɗan wuta ne ya tafi wuta akwai ruwaya a cikin musnad abi ya'la da sayyid ibn hibban da take cewa kafiri zai yi gurin ma ina ma shi a hutar da shi ya ƙulu ya rabbi a rihni walau ilan nar sai ya Allah a hutar da ni ko da ma wuta ne a kai ni a sanadin hadisin akwai sharik ibn abdullahi al-qadi wanda malamai sun yi magana a kan hirzinsa ibn hibban ya sa hadisin to kaga dai wannan yana nuna mutum dole ne ya yi wa kansa ƙiyamun laili tun yanzu a nan ne zai tanadar wa kansa inuwar da zai sha a wannan ranar a nan ne zai tanadar wa kansa yadda zai tsira wasu suka ce to yaya za a yi tunda an kusanto da da rana dab da kawunan mutane sannan mutane sun cika farfajiyar alkiyama kowa ba shi da gurin tsayuwa sai gwargwadon inda kafafuwansa suke wato inda ka duba mutane ne birjik gabanka mutum ne bayanka mutum ne hagunka da damanka duk mutane ne to ya za a yi a sakar ma mutane gumi wani ya tsaya daidai idan sawunsa wani kuma ya zo daidai gwiwarsa wato kamar ai idan har haka ta faru to gumin zai zama ya daidaita kowa kamar mutane masu yawa su shiga cikin ruwa cikin teku kaga yadda ya kama wannan haka zai kama wancan to ya za a yi farfajiya alkiyama ya zama an samu wannan fifiko wato na gabanka ya zama da shi iya ƙorinsa ko iya idan sawunsa na kusa da shi iya ƙorinsa watakila wani ya ce to ya haka za ta yi wasu suka ce a Allah zai sa ƙasar ta yi tudu gwargwadon yadda gumin zai rufe mutum wato idan gumin ya kasance iya kirjinsa ne sai ƙasa ta ɗago shi sai ya zama na ya fito ya tsaya iya kirjinsa idan iya wato kwankwasansa ne sai ta ƙara ɗago shi har zuwa daidai kwankwasansa sai ya tsaya iya nan idan dai gwiwa ne sai ya zama ya ɗago shi sosai to wasu suka ce to watakila haka za a yi don duk dai wannan yi shaci faɗi ne ba wai nassi ne ce haka za a yi ba kawai dai to wai yaya dai za a yi tun daga yadda abin yake kuma ga yadda aka suranta mutane za su kasance a farfajiyar kiyama wasu suka ce a kowa iya guminsa iya shi zai tsaya tun da ai kowane gumi gwargwadon aikin ka ne saboda haka kowa iya guminsa iya abin da zai sha a jikinsa kenan wato saboda haka gumin wani ba zai gangara zuwa gun wani ba gumin wani ba zai je gurin wani ba saboda haka kowa iya gominsa ne da ce ala qadri a'malihim kuma Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai saboda haka zai iya yin haka ba tare da wani ƙasa ta ɗago wani ba ta ɗago wani ta ɗago wani kowa yana tsaye akan ta bisa a wannan doron ƙasa illa iyaka gumin kowa gumansa ne zai yi aiki a kansa wato ba wai gumin zai har haɗe ba ne ya zama kamar wani tafki guda ɗaya za a ce ruwa ne guda ɗaya don haka duk wanda yake ciki zai kama shi gwargwadon yadda ya kama ɗan uwansa saboda haka waiwa ya taɓa kuma saboda haka wannan dai shine abinda wasu malamai suka faɗa kuma ranar gobe kiyama kamar da muka faɗa rayuwar can ba irin ta nan ba ce, da haka ba za ka suranta yadda rayuwar take a nan ka ɗauka haka a lahira ma haka abin yake da zarar mutum ya mutu to rayuwar da ake da ita canza wata rayuwa ce kuma daban da Allah yake tsara ta da siga daban ba irin wannan ba don haka ya kiyasta abubuwa na lahira da abin da yake nan ka ce to ai anan aka yi kaza kaza ne zai faru to za a yi a lahira kenan a'a a lahira rayuwa ce wacce ke daban shi yasa za a iya binne mutane biyu a cikin kabari daya a cikin rami daya ɗaya yana cikin ni'ima ɗaya yana cikin azaba kuma duk arami ɗaya suke saboda wannan ya yi aikin da Allah ta'ala zai ni'imta shi a cikin kabari gwargwadon yadda muka yi bayani a hadisin albara ibn azim na baya wani kuma ya aikata akasin haka to Allah ba zai yi musu tarayya a cikin abu ɗaya ba ba za a ni'imta wanda yake tantirin fasiki ba ko fajiri ko kafiri da irin ni'imar da Allah zai ni'imta mumini haka nan ba zai azabtar da mumini ba da azaba da ya azabtar da kafiri don kawai an binne su a rami ɗaya saboda kowanne zai samu abin da Allah ta'ala ya yi masa alkawari don haka wannan rayuwa ce ta barzahu ba daidai take da rayuwa ta nan duniya ba wafihi fihi an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala kaifa an'am kaifa an'amu wa qad iltaqama wa sahibul qarni qad iltaqama al qarn wa hana jabhatahu yasma'u mata yu'maru fayanfukh فقال أصحابه كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا هكذا أتكلم مسند إمام أحمد حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaifa an'amu yaya zan ji daɗi ya zan saki in wala in sakata in wala wa sahibul karni qad iltaqama al alhalin mala'ikan ƙaho ya sanya ƙahonsa a bakinsa wa hana jabhatahu ya sunku yadda goshinsa yasma'u mata yi umar yana sauraron yaushe ne za a ba shi umarni fayan fuku ya yi busa faƙala ashabuhu sai sahabbansa suka ce kaifa na ƙulu to ya za mu rika cewa ƙala ya ce ƙulu ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isa mana madalla da abin dogaro wa alallahi tawakkalna ga Allah kaɗai muka dogara wani hadisi imamu ahmad ya rawaito shi haka nan ah, ya rawaito shi a cikin littafin al-muntakab ah, ta ta hanyoyi daban-daban daga atiya atiya ibn sa'id al-aufi daga ibn abbas wannan ah, hadisi ne da ya shahara ta ruwayar atiyatul aufi atiya ibn sa'id al-aufi shi ya shahara da ruwayar wannan hadisi ya zo ta hanyar sa ta hanyar abdullahi dan abbas ya zo ta hanyar sa da ta hanyar kuma zaid ibn arqam ya zo ta hanyar sa ta hanyar abu sa'id al-khudri wanda malamai suke nuna cewa wannan ittirabi ne aka samu wato shi sa'id atiyat ibn abi ibn sa'id al-aufi daman yana da rauni mutum ne mai rauni raunin ma na gaske Ah, sannan kuma gashi ya ruwaito hadisi wani lokaci ya ce daga abdullahi dan abbas wani lokaci ya ce zaid ibn arqam wani lokaci ya ce ah, sa'id abu sa'id al-khudri wanda yake nuna bai bai kiyaye hadisin ba wanda alama ce ta rauninsa take bayyana da haka shi karan kansa mai rauni ne akwai ruwayar da aka samu ta hanyar abu salih samman al'amash an abi salih an abi sa'id al-khudri wanda tana cikin uh, sahih ibn hibban tana cikin uh, al-hakim al-mustadrak na hakim wanda wannan ruwa tana cikin abu ya'la musnad abi ya'la wanda wannan ruwayar wasu sun zaci cewa mutaba'a ce uh, shi abin nan ya samu atiya tun daga shi abu salih samman an abi sa'id al-khudri wanda wannan shi ma ruwaya ce tana da illa domin ruwayar jarir ibn ce wanda sauri ya saba masa sauri ya ruwaito hadisin daga amash daga atiya saboda ka amash ma yana ruwayar hadisin ne an atiya ba an abi salih ba saboda ka hadisin dai gaba ɗaya yana komawa ne zuwa ga atiya ibn sa'id al-aufi daga abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda wannan shine abinda Ibnu adi a cikin littafinsa al-kamil ya rinjayar lokacin da yake cewa rawahu jama'atun kathira an atiyatu al-awfi an abi sa'id wa hadha asahuha wato jama'a da dama sun roito shi daga atiya daga abu sa'id wanda kuma wannan shine mafi ingancin hanyar wannan ruwaya a bisa wannan isnadin tana da rauni akwai ruwayar jabir Ibnu abdullah ruwayar jabir ibn abdullah <coughs> tana cikin abinda ya ambace ta shek nasiruddin albani a cikin silsilar sahiha wanda watakila in aka gwama ta da wannan hadisin ya ya sama hasan li ghairihi amma dai akwai akwai rauni gaskiya shek nasiruddin albani ya sahaha shi dogaro da cewa akwai mutaba'a ta Abu Salih an Abi Sa'id wanda kuma wannan illa ce ba mutaba'a bace hadisin yana nuna kusantowar alkiyama cewa alkiyama ta matso kamar yadda Allah ta'ala ce iqtarabat as-sa'a iqtarabat as-sa'a iqtarabat iqtarabat as-sa'a wa shaqqa al-qamar alkiyama ta matso ko iqtaraba lin-nasi hisabuhum ko ata amrullah fala tastajiluhu alkiyama ta matso ta zo kusa tana dab annabi yana cewa isu ana was-sa'ata kahataini an aiko ni tsakani na da alkiyama bai fita zarar da take tsakanin manoniya da dan yatsan da yake kusa da ita ba wato babban dan abin nan a dan yatsan tsakiya din nan al-khunsar wanda yake nuna Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dab da alkiyama shi yasa anan yake cewa kaifa an'am وقد وصاحب القرن قد التقم القرن او قد قد التقم القرن يتي يا يا زاي ان جي دادي يا زاي ان سكت ان والا الحال صاحب القرن ملائكه da aka dora wa alhakin yayi busa shine malaika israfil wanda Allah ta'ala ya dora masa alhakin yayi busa busa guda uku akwai nafqatul faza' akwai nafkatu sa'ad sannan kuma nafkatu ba'ath busa guda uku zai yi busa ta farko da kowa da kowa zai firgita ya razana a wato sama ta rikirkici duwar watsu komai kaga ya canza yanayi ba yanayin da yake ciki yake kansa a yanzu kamar yadda Allah ta'ala ke ta. wa yawma yunfakhu fi suri fa man fi samawati wa man fi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhirin ubangiji ta'ala yake cewa ranar da za a yi busa a kaho fa man fi samawati wa man fi wanda duk suke kasa su birgita sai wanda Allah ta'ala ya su wa kullun atawhu dakhirin وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب kana zaton a tsaye suke guri guda. alhalin iska tana ɗaukansa sama suna tafiya kamar girgije to wadda ita ce busa ta farko da zai yi sai busa ta biyu ita ce a nafkatu sa'ak busar da za a yi kowa ya mutu wani fi hafi suri fasa iqa man fi samawati man fil ard illa man sha Allah ثم إذا نفخ ثم إذا نفخ في أخرى ثم نفخ في أخرى إذا هم قيام ينظرون Allah ta'ala ce za a yi busa a cikin ƙaho fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wanda ke cikin wanda ke kasa da wanda ke sama duk gaba ɗaya za su mutu wanda ita ce nafkhatu sa'ab thumma nufiqa fihi ukura sannan a sake yin wata busan ita ce busa ta tashi ita ce busa ta uku idahum qiyamun yanzurun kenan sai ga mutane duk sun tashi suna suna suna kallo suna jiran abinda Allah ta'ala zai yi musu to waɗannan su ne busa guda uku da Allah ta'ala ya wakilta mala'ika mala'ika Israfil da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ana yana cewa kaifa an'am wa wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarn ya zan yi in ji daɗi in sakata in wala alhalin sahibul ma'abocin ƙaho ya sanya ƙahonsa a bakinsa yana jiran a yi masa izini ya busa to shi ne sahabbai suka ce kaifa na ƙulu ya za mu rika faɗa annabi ya ce ƙulu hasbunallahu wa ni'mal wakil alallahi tawakkalna ku rika faɗar wannan kalma wannan ita ce mafita daga dukkan abin da za ku iya tunkara a wannan lokacin na firgita da tsoro da tashin hankali Cewa wa fil musnad aidan an ibn umar yarfa'uhu ya zo a cikin musnad har ila daga hadisin ibn umar zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiya Allah tabaaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghabban wanda duk yayi girman kai ya nuna isa da kasaita a karan kansa a wakhtala fi mishiyatihi ko ya rika tafiya tafiyar tafiyar wato kasaita da nuna isa laqiya Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alaihi gabban zai sadu da ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji yana fushi da shi wani hadisi ne sahihi ya tabbata sahihun ala shart muslim ah, imam ahmad ya fita shi a cikin musnad kamar yadda ibn qayyim ya ambata imam al-bukhari ya fidda shi a cikin al al-mufrad nashi al-hakim ya fidda shi a cikin musadrak kuma hadisi ne ala sharti muslim wanda wannan shi ma a cikinsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana nuna cewa dukkan mutumin da ya zama ɗabi'arsa da halinsa shine nuna girman kai daga nuna shi ya isa shi wani ne ko wajen tafiya ya rika tafiya ta masu girman kai tafiya ta takama to Allah ta'ala zai fushi da shi kaga ya nuna kenan ubangiji ta'ala ya yi tanadin azaba ga dukkan wanda ya sadu da Allah cikin irin wannan ɗabi'a wanda yake nuna mutum ya yi taka tsantsan kada ya dogara da cewa ai Allah ta'ala afuwun gafurun ne shi ne ya ci gaba da abin da yake yi wa fi sahihaini anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم أتكن سيو البخاري ده مسلم دقى أبو ابن عمر رضي الله تعالى عنه يأتي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي للي المصورين ما سزان هوتنا يعذبون يوم القيامة za a masu azaba ranar kiyama wai uƙaru lahum a rika ce musu ahyu ma khalaqtum ku abinda kuka halitta wato ku abinda kuka zana wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai waɗanda suka zo suna nuna narku da azaba ta ubangiji ga waɗanda suka mutu suna aikin zana hotuna hotuna kashi biyu ne kuma mu ce kashi uku ne kashi na farko shine hotun da ake sassakawa abinda ake sassaka shi ko a kwaba tabo a gina shi kamar gumaka waɗanda za ka kama da hannunka ka aje shi a wani guri da muke gani waɗannan bil ijma malamai duka sun yi ijma'i akan haramcin wannan dukkan wani abin da za a sassaƙa shi kamar gunki na wani abin da yake mai rai wani abin da yake mai rai kamar mutum ko dabba ko tsuntsu ko wani ƙwaro to wannan haramun ne bil ijma yana cikin ƙarƙashin wannan hadisi akwai waɗanda sana'a suke kenan nan in ka je nan kasuwar kasuwar kurmi za ga waɗanda sana'a suke nan sayar da irin waɗannan a ce ai ana sayar wa yan buɗe yawon buɗe ido ne wani in ya saya ma bauta masa zai yi ka sayar wa mutane abin da za su je su yi wa Allah shirka da shi babu shakka wannan ko shakka babu yana cikin ashaddun nasi azaban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wata ruwaya to inna ashaddan nasi azaban al musawwiru to sai wanda ba mai jiki ba ne zanawa aka yi zanawa aka yi akan takarda ko a jikin garu ko a jikin dutse aka zana wani abu mai rai aka zana mutum ko dabba ko wani tsuntsu wannan shi ma haramun ne akwai daga cikin malamai ma wanda suka yi hikayar ijma'i akan haramcinsa saboda haka shi ma yana shiga ƙarƙashin wannan hadisi mutanen da za su rika za su rika zana mutane daga an zana mutum ko an zana wata dabba wani abu wanda yake da rai yana motsi yana tafiya ta wani haramun ne kusan ijma'i walimai suka yi in ma akwai da suka saba sabaninsu baya da ƙarfi yana cikin wato wannan yana cikin ƙarƙashin wannan hadisi sannan akwai wanda yake abu ne marar rai ko marar motsi kamar ka ce bishiya ko a zana wani dutse ko a zana ruwa wannan malamai sun ce wannan baya shiga baya ciki ko da ko za ka ce watakila ai yana da ruhi shi ma ai bishiya na da ruhi to amma ba wannan ake bishiya ba ta tafiya a doron ƙasa kamar da ɗan adam yake tsuntsu yake ko dabba ciki sauraka wannan malamai sun ce ba sa shiga cikin wannan akwai kaɗan daga cikin waɗanda suka ce wannan ma haramun ne amma ba su da yawa ba su da yawa bai hu mutum biyu ko uku ba wanda suka shigar da wannan ma cikin haramcin amma ɗaukakin malamai ba su shigar da wannan ba an yi togaciya ta itsana ga yara da za su yi wasa da ita wannan wasu malamai sun ce za ya fita daga cikin abin da aka aka haramta wato kamar yan tsana ta wasa suna hujja da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin tana yarinya karama tana da wani dokinta da aka sassaka mai fuka-fukai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta da shi ba tare da ya ya mata inkari ba ko yayi wa wasu manya inkari akan bar mata wannan wanda ya nuna cewa idan abu ne da ake yara suke wasa da shi wannan ba a jin tsoron wani mahazuri zai iya faruwa da abin da yara suke wasa da shi ba zai samu girmamawa ba idan za ka ga an balle mata ya hannu an balla kan an balla kafafuwan an tattake ta an tsitsige gashin an kaga ba ba maganar cewa kuma a zo ana girmama wannan tsana ana bauta masa to kaga wannan ya wadatar daman duk ai abin da ake gudu shine a toshe wata kafa kada a samu wani abu na shirka ko ya yake ya samu rarrafowa ya shigo cikin al'umma al'umma ta musulmi saboda haka aka toshe wannan kafar ka ita in tsana babu wannan abin da ake jin tsoro ta tare da ita da babu babu wanda zai girmama wani abu in tsana saboda haka aka yi togaciya da wannan to sai kuma hoton da da ake ɗauka na kyamara sawa'un mai motsi ko mara motsi to shi ma wannan akwai saɓani tunda a da can babu irin wannan da can lokacin da waɗannan hadisai suke da lokacin da malamai suka yi ta maganganunsu a baya babu maganar kyamara daga baya ne aka samu kyamara wacce take ɗaukan abu mai rai aka samu kuma bidiyo kyamara wacce ke daukan hoto da da sauti kuma abin da mai yayi motsi to wannan waɗanda malaman da suka zo suka samu kansu a daidai wannan zamanin sun yi saɓani wasu suka shigar da su ciki wasu suka ce su ma kawai su shiga ciki kawai duk su ma dai ai ai taswira ce kawai gaba ɗaya dai ya zama haram suka ce tunda dai sura aka ce wannan ba kuma sura ce kawai ya shiga ciki daga cikin irin malaman da suka yi wannan akwai Sheikh Ibn Baz akwai Sheikh Nasiruddin Albani cikin manya-manyan malamanmu na sunna waɗanda suke ganin babu wani bambanci kawai duk hoto-hoto ne shi yasa ba za ka taɓa ganin hotonsu ba sai dai wanda za a ɗauka ba sani ba ko irin hoto wanda za a buƙace shi tilas kamar na fasfot mutum zai fita tilas yana da fasfot ko ya ƙi ko ya so to ko hoton shek Nasiruddin Albani ina jin irin wani na passport ɗin da yake ta yawo wani kwaya ɗaya ne yake ta yawo amma ba ga hotunansa a tarurruka ba ko shi da almajiransa ko tunda ya ce harab ne kawai harab ne wannan shi ne bambancin wato malamai arrabbaniyun su in suka yi fatawa to tana fara aiki da kansu ne wato ba zai yi fatawa ba sannan shi ya aiki da ita in ka ga hoton Sheikh bas to an ɗauke shi ne bai sani ba musamman a irin tarurruka da ake zuwa 'yan jarida na zuwa gurin tarurruka na manyan mutane ko na shugabanni an gayyace shi ya je aga 'yan jarida su je shi makaho ne ma bai masa ana ɗaukan shi ba to a irin wannan sai ka ga hotonsa amma haka kawai ya tsaya ya gyara rigarsa ya zira kyamara ido <laughs> ba zai yi ba ko a kawo maka hotonsa yana karatu ni ban taba ga wani hoton sa ko na Sheikh Nasiruddin Albani na suna karatu ba sai dai ka ji audio wannan na na sauti amma ba ka ga na sauti da sura ba to wannan shine abinda suka yi fatawa kuma su ma a kansa suke ba wato ba su saba ba inda suka ce haramun ne kawai su sun fara aiki da kansu wato wannan zai bambance maka fiqhus salaf da fiqhul khalaf wanda suke kan hanyar salaf magabata fiƙihunsu sun fi tsananta wa kansu ma sama da kowa yanzu za ka ga cikin magabata wani yana cewa sallar jam'i ba wajibi ba ce suna ce mu'akkada cikin magabata za ka samu wani yana faɗar wannan amma karanta tarihinsa sai ka ji sahun gaba baya kuskure masa kun gane bambancin wato bai yi fatawar ba dan shi ya samu wa kansa wata kafa 'a shi in kaga yadda yake yi kai mai cewa wajibin ba watakila ka haka sai ka ji an ce da wuya kabbarar harama ta kauce masa duk da cewa shi a gurinsa sunna ce akada. amma wannan sunnar ta fi wajibin ka kai abinda kai ka ce wa kanka wajibi ne to shi sunnar da ya ce iya sunna ce ba wajibi ba sai kaga fi kula da ita sama da yadda ka kula da wajibi wannan shi ne bambancin fiqhu salaf fiqhu fiqh ne a fiqh ne amali fiqh ne na iltizam a faɗa kuma a aikace to a cikin mu za ka ga kowanne zai maka fatawar haramun ne haramun ne kuma shi yana ɗaukansa. wani ma a cikin talabijin ko kyamara ga kyamarori kuma yana haramun haramun ga kyawarori kuma sun sa shi a gaba to su za ka ga haramun ɗin sun ɗauka a eh, hakan ne to ta ɓangare guda akwai wasu daga cikin manyan malamai da suke ganin abin ba haramun ba ne ba zai shiga cikin wancan nasi ba su ma manyan-manyan malamanmu kamar irin su sheikh ah, muhammad salih al-isamin yana da wannan ra'ayi gabaninsa malaminsa sheikh nasiru sa'adi abdurrahman ibn nasir ko nasir ibn abdurrahman sa'idi yana da wannan ra'ayin cewa ba zai zama haramun ba kamar sheikh najib muhammad najib al-muhammad uh, al-bakhit al-muti'i wani malamin shafi'iyya da ya yara su a masar shi ma yana da wannan ra'ayi cewa ba zai shiga cikin wannan hani ba saboda wannan ba mu'alaja ba ce ba zauna aka yi ana zana a fitar da hanci a fitar da ido a fitar da baki a fitar da wuya a fitar da hannu a'a wannan kawai inuwar ce aka ɗauka shi yasa in kai saitin kyamara ɗin ko baka nan za ta iya ɗauka ko da duhu ko cikin duhu za ta iya ɗauka wanda in zane ne kana so ka zana mutum sai kana ganinsa kana ga malamai ɗinsa shi wannan inuwa ce kamar da madibi za ka tsaya a gaban sayar liftin ɗin inuwarka ka ganka a ciki ba ka ce ka zana kanka a cikin madibi ko madibi ya zana ka ta ce to wannan shi ne shi yasa za a ga a cikin ƙanƙanin lokaci kawai sai a gama saɓanin idan zane ne mu'alaja ce aikatawa ake da hannu to sai an yi tahqiqi an yi plan an fidda kaza an fidda kaza an fidda kaza wanda zai ɗauke ka minti goma sha biyar ko minti ashirin gwargwadon ƙwarewar mutum amma wannan cikin seconds na an gama kaga ba ɗaya suke ba suka ce kamar mutumin da ya rubutu ne da hannunsa sai ya baka ya ce ka je ka yi photostat idan ka je gurin mai photostat ya baka ya maka photostat din wannan ya baka kwafin wannan rubutun yana nan a matsayin rubutun na farko ba za a ce ya zama rubutun mai photostat ba mai photostat inuwar kawai ya ɗauka amma rubutun yana nan na mai shi ne to haka nan wanda ya ɗauki hoto sawa'un na motsi ko wani motsi halittar tana nan ta Allah ce yadda take kawai inuwar ce <coughs> saboda haka suka ce ba zai shiga cikin wancan hani da aka yi ba illa iyaka a nan sai to gaciya suka ce to amma maganar a yi hoto a ajefa ko a yi hoton ko da na kyamara ne suka ce to wannan kuma yana komawa ga kasadin ganiyar shi wanda yake hutun me yasa idan yayi ne li gharadin sahih mashru saboda wani abu mai kyau saboda wata nufa mai kyau shikenan abun mai kyau ne in yayi ta li gharadin fasid rubbama yuaddi ila ila makruh aw yuaddi ila haram, to wani ya zama haram shi ma kamar kamar kamar mutum ne je ya sayi wuka da wanda zai sayi wuka don ya zo ya yanka dabbarsa ya yanka namansa ya yanka kayan miya kaga wannan manufar mai kyau ce cinikinsa mai kyau ne da wanda zai je ya sayi wuka don ya yi kisa kaga duk dai ciniki ne amma cinikin wannan ba ɗaya ke da na wannan ba saboda manufarsu ta bambanta to haka nan wanda zai yi hoto wannan na hoto na kyamara saboda wani abin da yake da yake da uzuri ko ake da bukatarsa a shari'a kamar mutum ne yana son ya nemi taimako gurin wasu bayan Allah akan wasu da suke bukatar a taimaka musu wasu galabaitattu ne suna gudun hijira suna cikin yunwa da wahala sai a ji a ɗau hotunan su don a nuna wa jama'a ce kun ga irin ga irin halin da suke ciki kaga wannan garad ne wanda yake mashuro ko ɗan jarida ne ya ɗauko wani hadisa don saboda a yadda abin haka ya faru ya ɗauko hotunan da suke tabbatar da abin kada a ƙaryata abin da yake faɗa sai ya sa a jarida sa ko a mujallarsa kaga wannan garad ne mashru li ihqaqil haqqi wa ibtalil batil da tabbatar da abin da yake gaskiya ko ya ƙaryata abin da yake ƙarya kaga duk wannan garad ne mashru ko wani abu ne wanda ake buƙatar a tantance jama'a bayan suna a ce to kowa ya kawo hotonsa don a tabbatar cewa waɗannan mutanen su ne suka cancanci abin da ake so a bayar kan wani shi ma ya zo ya shiga haƙƙin da ba nashi ba ko ya karɓi haƙƙin da ba nashi ba kaga wannan shi ma gharad ne mashru to duk sanda manufa ta zama mashru'a ce to babu wani abu suka ce amma in manufar ta zama ba ta da kyau an yi hotonsa don a rika sawa a jikin abin hawa a rika ganin cewa abin hawan nan zai samu kariya a dalilin wannan hoto kaga hoto ya zama haramun ba dan shi a karan kansa hoto yana haramun ba saboda manufar da aka sa hoton saboda ita ko ka sa a cikin shagonka a kantinka a kasuwa kamar yadda wasu ke yi a sa hotunan wasu da ake tsammanin abinda ba ba a tabbatar ba ake tsammanin mutanen kirki ne a cikin kanti ko a jikin babur ko a jikin mota ana yawo da shi menene garad anan garad ne wanda yake nabil mashru' a'a garad ne fasid ƙido muyagu sun shiga a haka to kaga ana ya zama haramu ko da ko hotonsa ne ba zane ba ne, saboda yanzu nan an yi shi ne don a ɗauki wani matsayi na Allah a bashi kaga ba wanda zai halatta irin wannan duk wanda aka yana sai da irin hotunan da ake liƙawa da wannan manufa shi ma haram yake ci wanda ya saya ya liƙa shi ma ya yi haram in ya kudirce wani abu dangane da wannan hoton to ya yi shirka ma ya haɗa Allah da wani saboda haka kaga ashe a nan akwai bambanci haka ko mutum ya ɗau hoton wadda ba matarsa ba kawai ya sa ta a albon yana kallanta yana jin daɗi irin yadda samari sautari ake yi bai aure ta ba watakila ba zai aure ta ba watakila ma kawai ɗan i love you ne ya je ya karbo na wacce ya karbo na wacce ya cika albon ɗinsa a haɗa na kallo shi da abokansa an yi magana ya ce to ai mala ya ce ba haramun ba ne hoto <laughs> to ya ce ba wannan abin da kake ya ce halal ne to kaga wannan ko wani da zai yi hotonsa da na matarsa a yi illajin ɗinsu a saka a falo ya yi baƙi a zauna ana ga matarsa yana ma nuna mutane ga matarsa ko bai faɗa bilisanil ƙali bai faɗa bilisanil hali kaga shi ma wannan garad ne qabih jiddan ba shi da kyau to kaga gwargwadon manufar da ta sa aka yi hoton gwargwadon yadda za ta zama manufa ce mashru'a ko alal aqalla ta zama manufa ce mubaha ko ta zama manufa ce mustahabba idan har ma za ta ta hanyar ta za a iya cimma wani abu na na gaskiya cimma wani abu na maslaha kaga ana ana ma buƙatar wannan wataƙila ma ta zama wajibi idan in ba a yi ba za a samu rikirkicewar al'amura to a nan sai ya zama ma wajibi ne a yi ko ya zama mu ba, idan har babu wani abu yan makaranta ne sun gama makaranta suka yi group suka ɗau hoto kaga ba wanda zai je na bauta hoton cikinsu ko a gidansu wata rana a zo a ce kai hoton nan naku ya kyau a maida shi abin bauta ba zai yi ba amma wanda zai ɗau hoton wani malaminsa da yake girmamawa ya yi illajin ɗinsa ya sa a falansa to ko ba badin ba daɗe wata rana sai 'ya'yan su rinka ganin cewa akwai wani tasiri na wannan hoton kaga suna kula da wannan hoton suna tattalinsa suna ganin cewa yana da wani tasiri a rayuwarsu saboda abin da suka gada ne daga ubansu wataƙila da za a ɗan ɗauke shi ma wani abu ya zo ya faru sai su rika ganin ai an ɗauke hoton malam ne ko da shi bai yi da wannan manufar ba ko da zai illajin ɗin hoton babansa da ya rasu ya sa a falo shi ma ba mamaki wata rana tafiya ta yi tafiya zurriya a zo a rika ganin cewa wannan shi ne sos na samun sa'adar gidan nan hoton nan na ubansu da yake nan sannan akwai tajaddudul ahzan wanda shi ma ba a bukatarsa duk sanda ga wannan hoton bakin ciki zai kara musamman a ce ka taso cikin kulawarsa ka taso cikin tarbiyyarsa kana son sa kun shaku idan ka zo ka liƙa babban mutansa ka ajiye inda duk sanda ka shigo ka daga kai ka kalla sai wannan bakin cikin wanda kuma a ka'ida musulmi ba a san ya zama haka musulmi cewa ake ko gaba ɗaya mai da al'amarinsa ga Allah ya yi rida bi illa amma da zarar wannan yana nan ko wata matarsa da suka shaku yake bala'in santa bayan ta rasu ya aje hotonta duk sanda ya gani watakila ya rika zubar da hawaye wai shi cika alkawari to kaga anan babu rida bi qada'illah babu rida bi qada'illah kawai tajdidul huzn ne tajdidul ahzan ne wanda baya cikin abin da aka shar'anta ka rika jaddada bakin ciki wannan sha'ani ne na shi'a a rika jaddada wani abu na bakin ciki ai ta tuna shi ana kuka wanda ya sabawa at-taslimi li qada'illah ya saba sallama kaddara ubangiji kila ubangiji ma ya dauke ran wannan mutum a cikin wani yanayi da za a zai alfahari da shira na gobe kiyama kai kuma nan kana zubar da hawaye saboda wannan to kaga wannan duk ba gharad ne sahih ba saboda haka ko waɗanda suka ce ya halatta hoton na kyamara ba wai haka kuma shikenan sai a je a yi ta yin abin da aka ga dama da hoton kyamara ba a'a akwai manufa kyakkyawa ko alal akalla manufa mubaha wacce ba za ta kai zuwa ga wani makaruhi ba ba za ta kai zuwa ga wani haramun ba ba ta kai zuwa ga wata mafsada ba to wannan su suka hala su suke shi suke nufi waɗanda kuma suka haramta gaba ɗaya su sun dubi nusus ɗin cewa amma ce bai kamata a yi taksisinsa ba babu shakka ni na fi karkata zuwa ga ra'ayin na biyu ra'ayin masu cewa wannan hoton kyamara da na a bidiyo wannan duk ba zai shiga ciki ba amma bisa wancan doka bisa wancan tsari da suka yi bayani ba wani abu wanda yake a sake ba don haka wannan hadisi yana magana akan waɗanda za su yi zana hoto ko su sassaka abun wani abu mai rai a ranar gobe kiyama Allah ta'ala zai tsitsiye su su tayar su busa ma wannan abu rai a yayin da ba za su iya ba wannan yana nuna cewa za a daɗe ana musu azaba tunda ana kallafa musu abin da yake mustahili kuma ba za su yi shi ba ana cewa wai yuqalu ahyu ma khalaqtum ko raya abin da kuka halitta Allah ta'ala ya kiyashe mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وأن تجي السلام عليكم نيجي أدوك لوكا تشند نسا مجنبا ina yin wanka kamar yadda ake yi amma wajen wanke kai ina cika hannuna da ruwa in wanke sau uku to sai na ji an ce dole sai an kwarara ruwa a kan to yanzu sallar da na yi can baya da azumi sai na rama koko to ban san bambancin ki kwarara ko ki wanke sau uku ba don abu ɗaya ne a yi kwararawar sai dai akwai wata kwararawa daban wankewa daban wanda kuma ba haka ake nufi ba in ka ebo ruwa ka zuba ka cuda ta ebo ka zuba ka cuɗa sannan kuma wannan sifa ce ta kamala ba sifa ce ta ijza ba abinda ake bukata dai ko ina a jikinki ya samu ruwa musamman aka usulu sha'a can mahudar gashi da zamana ta ruwa ya je can saboda haka koda shawa mu shiga ta bude ruwa ya je can abin nan mahudar gashinta shikenan wannan shi da abin da ake ko mutum ya fada cikin wani tafkin ruwa ko wani darar ruwa ko wani abin nan ko wani swimming pool ya fito shikenan inda ya shiga da niyya ta wankan janaba shikenan yayi wankansa yayi saboda ka ba maganar cewa ko ko wankan ki bai yi ba ko sai kin rama sallah ko sai kin rama azumi kuma ban ga me ya kama magana azumi ba azumi ba ya da alaka da wannan tun ya iya tashi da safe yana da janaba kuma azumin sa yana nan eh wannan ya ce assalamu alaikum wannan ya cika shi ma wato abinda yake faruwa da farko ana salam rubuta salam da niyyar a takaita wai kai in ka tashi karantawa tunda wajen karatu ne ka karanta duka wannan ake nufi to saboda harkar mu ta yau da gobe sai ya zama na ma shi ma mai karantawar iya abin da ka rubuta salam din salam din zai ci to kaga wannan tunda zai bada irin wannan natijar ya kamata a rika cikewa yanzu ka kula duk kafofin watsa labarai salam wanda ce salam salam to sallama ta koma nan gaba ma sai ga mutum ka gamu da shi kawai ka ce salam ka wuce wanda kuma babu inda aka faɗa haka saboda tun daga ta waya har ma a dawo ma ta gasken ai abu haka haka yake farawa saboda haka yana da kyau tun da har zai bada wannan mahzur din ko ka kama fasa rubuta in kasancewa haka ka rubuta kawai bukatar ka in yaso shi ka kaddara niyyar ka yi sallama amma da ka rubuta salam shi ma ya ce salam to kaga ba a samu abin da ake bukata ba wanda ya ce don Allah ina roƙon bayani game da wasu nassi yana nufin nassoshi na alƙur'ani ma'ana wasu ayoyin da suka zo da lafazin wani ko wata misali inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi ya ce kaga wannan lafazin zalikha ne to yaya to a yaya ya zama nassi har ake kafa hujja da shi <laughs> zamantowarsa nassi Allah ta'ala ya hikaito shi ba tare da ya soke shi ba da abin da Allah ta'ala ya hikaito a alkur'ani na maganar wani bai soke ba bai kushe abin ba to an an tabbatar da abin saboda haka kaga ya zama abin da ake hujja da shi abin da duk baya da kyau in Allah ta'ala ya hikaito shi to ya kai taqibi akan cewa wani abu da kyau amma abin da yake da kyau ubangiji kan hikaito mana maganganu kamar maganar shaidan da yake cewa la tajidu aktsarahum shakirin ba za ka samu da dama daga cikin bayan kamar ya ba sai Allah ma ya gaskata shi wa kalilun min ibadiy shaku saboda haka ubangiji ya kaito maganar kuma ba tare da an ce maganar ta ɗin nan ba haka take ba to wanda ya nuna kenan daidai ne saboda shi Alƙur'ani littafi ne na shirya ba zai zo da abin da yake bata ne ba kuma yi shiru ba a gaya muku bata bane ala hadisi ya zo da cewa namiji da bai shiga aljanna ba zai rika hangen 'yan matan aljanna to malam ita macen da bata shiga aljanna ba to za ta rinka hange mai za ta rinka hange to na farko dai ni ban san hadisin ba gaskiya ba zan iya turo shi ba bai shiga aljanna ba kuma yana an goyon mata aljanna in ashabul araf yake nufi wannan ashabul araf maza ne da mata وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب إذا صرفت أص... وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب, الجنة أن سلام عليكم لن يدخلوها وهم يطمعون kaga anan gaba ɗaya Allah yake labarta mana abinda ashabul a'rafi ashabul a'rafi kuma mutane ne da maza da mata da zasu ga yan aljanna kuma suyi magana da suyi musu sallama kaga anan ba a ce namiji zai ga matar aljanna ba mace ba za ta ga komai ba in wanda yake nufi ko nassin bai ware ba in kuma yana nufin yan wuta su rika hango yan aljanna wannan ban san ban san shi ba gaskiya sannan yace musulunci ya hana mu'amala da giya to wasu mata sukan yi amfani da ita wajen ƙara gashi garawa gashi kyau ko hakan ya dace ma'ana su aika a soyigiya ko a wasu kyautatta da abinda za ka ba duk harkar da aka yi da giya saye ko sayarwa ko shaida ko abinda duk musulunci ya la'anci masu saboda ka don ki gara kashin kan ki sayi giya wani haramun ne da ka koda baki sha ba tunda har za ki ba da kuɗi a baki ki mu'amala da waɗanda suke mu'amala da ita wannan haramun ne ko wannan ya isa kuma gara gashi ba wai lalle sai da wannan hanyar ba akwai hanyoyin gara gashi da yawa waɗanda ba wannan ba ba dalilin da zai sa ki yi amfani da wata hanyar da bata dace ba wannan kuma ya ce salamu alaikum na na sanya wa ɗana suna na'im amma sai wani bawan Allah ya ce wai wannan ba daidai ba ne sai dai in sanya masa nu'aib to ba cinya ba kafar baya ba bas na'im mukabbar ne nu'aim tasgiri ne to da ya halatta ka ce nu'aim to halatta kace na'im din ma to da shi kan tasgirin ma yakan zo bi ma'ana ta'zim a saggara abu amma dan ana nufin a girmama shi ba wani bambanci in har ya yadda maka ka sa nu'aim to sa na'im din ma yayi ba komai mace ce ta zame ta fadi sai abinda ta ah, sai abin da ta fada bisa shi ya bige kan jaririn wato mace ce mai jego sai ta zame ta fadi abin da take ya sai ya bige jariri aka je asibiti sai jaririn ya rasu to ita ma za ta yi azumi ko ko a'a wannan ai abin ba wannan ba za a ce sai ta yi azumin kafara ba zamewa ta yi sai ta faɗi wani abu ne ya zama da ita ta faɗi kama a ce tana riƙe da da jariri ne wani zo bige su duk ɗaya ne da ta zame da an bige su wannan ba za a ce sai ta yi kafara ba da dai wani abu take yi ta jefa wa yaron misali bisa kuskure ya same shi amma rike take da shi sai kafa ta zame ta taka wani bawon ayaba a kan tiles sai ta zame a irin haka ita ma za ta iya rasa ranta duk wanda ya mutu an ce duk wanda ya mutu ranar juma'a ba a yi masa tambaya a cikin kabari shin malam ya hadisi ne akwai hadisi a cikin sunan tirmizi hadisi ne hasan yana da turuk da yawa hadisin aisha wanda ya rasu ranar juma'a za a amintar da shi daga fitinar kabari hadisi ne da ya tabbata koyar da koyarwa da ba da tarbiyya da malaman makarantar boko ke yi wa yara shin ko za a iya samun lada dukkan wani abin da mutum zai yi mai kyau duk wani abin da mutum zai yi mai kyau yana da lada a ciki ko da kuwa abin kai tsaye kai tsaye ba za a ce wannan wani abu bane da ya shafi ilimin musulunci ko abin nan in dai wani abu ne mai amfani da ɗan adam zai amfani da shi kuma ya haɗa da tarbiyya ko da bakanike ne yake koya wa yaro kanikanci ko yana masa tarbiya zai samu lada ko wani magini yana koya ma wasu aikin gini sana'ar gini kuma sannan yana kyautata tarbiyarsu ya nuna musu dogaro da kai da dogaro ga Allah wannan shi ma zai samu lada wannan shi kuma yana cewa waɗansu bayan Allah da suke cewa akwai waɗansu bayan Allah da suke cewa duk inda aka liƙa hoto mala'ikan rahama baya shiga menene ingancin wannan hadisin to wannan ina jin koya karanta ya rubutu kafin mu gama magana mu don ina gadin maganganun da muka yi sun ansa wannan tambaya na farko nusus da suka zo akan hoto suna magana akan hoton zane ne wannan duk mun gama wannan magana ba suna magana akan hoton kyamara ba da hadisi ya zo na nahnul mala'ika la nadkhulu baitan fihi kalbun wala sura sura anan waccan surar ake nufi ba wannan ba wannan ba to ita kuma wannan din shin za a liƙa ta haka kawai a samu a liƙa hoto mun yi wannan dogon bayani akai saboda haka ina ga tambayar ta ta, waɗannan da ya a takaice su ne abinda za mu iya ansawa Ah, abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya ganar da mu ya fahimtar da mu mu gyara kuskuren mu tabbata akan abinda shine daidai wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in